فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار إن هو مساء البركة ina yi muna lale marhaban da wannan haduwa mai albarka a wannan rana ranar asabar wato ranar talata a ashirin da tara daren ashirin da tara ke rango daren ashirin da tara ga watan rajar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da yau muna ashirin da takwas ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha shekara ta da biyar. a cikin farfajiyar wannan masallaci mai albarka masjidul ilmi li muhammad suleiman rahmatullahi alai wato masallacin da ake kira masjidul ilmi wanda aka gina domin tunawa da babanmu marigayi alhaji muhammad suleiman allah shi masa rahama ya allah muna roƙonka tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa allah ka gafarta musu mu kuma allah ka ba mu guzurin iskosu yan uwa masu albarka in ba a manta ba sati biyu da suka gabata mun tattauna ne a cikin wannan littafi na talhis na ahkamul jana'is na babban malami al'allama muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alai malam ya ambata muna alamomi daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa alamomin da idan aka ga ɗaya daga cikinsu ga mutum za a ce mai ya yi kyakkyawar cikawa allah ka azurta mu da waɗannan alamomin to yau za mu tashi abin da ake kira sana'un nasi alal mayye wato yabon da mutane suke yi ga mamaci menene sa yana da wani fa'ida ga shi mamacin ko baya da fa'ida za mu sana'un nasi alal mayye san da yawa idan aka ce an yi rasuwa mutum ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa to wani za ka ji mutane suna taimai yabon alkhairi suna nadama da bakin cikin rabosu da shiya wani kuma to gaskiya mutane hamurna suke suna cewa Allah ya raba su da mugun abu a yi ta ambatar mugun abin da ya zama shi ya kashe wani da shi aka hada baki aka ɓace dukiyar wani da shi aka shiga gidan wani an kawo mata wani fyaɗe shi ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ai ta ambatar miyagun halinsa wannan za mu je illar mutum ya rasu a yi masa mummunan yabo da fa'idar da a cikin mutum ya rasu a yi masa kyakkyawan yabo ba laice wannan shi ne lamba ta shida. a cikin abubuwan da mala yake tattaunawa da mu ya ce wasana'o bil khairi alal mayyit wato kyakkyawan yabo na alkhairi ga mamaci min jam'in minal musulmi daga bakin taro masu yawa daga cikin musulmi a sadiqina masu gaskiya malaki aqalluhum isnani mafi ƙarancinsu mutum biyu duk inda aka samu taron musulmi mutanen kirki masu gaskiya mafi karancinsu a samu mutum biyu min jiranihi na daga makwautarsa al'arifi na bihi wayanda sun ka san halinsa min zikirar sala su dinga yi masa ambato na halayyarsa ta kwarai kyawawan ɗabi'unsa Wani ilm da irin yanda Allah ya azurta shi da ilimi kuma yake amfani da ilimin nan yake aiki da shi to in mutu ya samu wannan mujibul lahu bil janna to wannan yana wajauta ma mutun mujibul lahu al janna yana wajauta ma mutun ya samu aljanna shi ba kuna ji idan Allah ya azurta mutun ya rasu sai aka samu mutanen kirki salihan bayi mutanen gaskiya akalla mutum biyu daga cikin makwautan mutum wanda suka san halayensa suka yi masu kyakkyawan yabo suka nuna da dama su da ta tahiyarwa ne to wannan mutumin wannan abin, ya wajabta mai ya samu aljihar kun ashe wannan abin yana zaburar da mu cewa mu ƙara kyautata alaƙanmu da mutane ko ba haka ba mu ƙara gyara alaƙanmu da makwabtanmu mu ƙara gyara alaƙanmu da almajiranmu mu ƙara gyara alaƙanmu da malamanmu mu ƙara gyara alaƙanmu da wayanda muke mu'amala ta kasuwanci da su ‘yan uwanmu na ƙungiya wayanda ba ma ƙungiyarmu guda ba mu dai yi ƙoƙari mu kyakkyawar mu'amala da su wannan abin yana wajabta wa mutum samun aljanna wa fihi ahadithu malaka game da wannan maganar cewa in mutum ya rasu ya samu mutane su ne masu kyakkyawan yabo ko da mutum biyu ne mai karanci cikin mutanen da suka sa halayyarsa wannan ya wajauta mai shiga aljanna akwai hadisai al'awwal mana yace hadisi na harko an anasin radiyallahu anhu wato hadisin Anas Allah ya kara masa yadda kala Anas yake cewa wato murra ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi jinazatin an wuce ta inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake an wuce akan wata jana'iza an bi ta inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wata jana'iza an wuce da wata jana'iza inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fa uti alaiha khairan to ita wannan jana'izar da aka wuce da ita sai mutane fa usni alaiha khaira sai mutane suka yi taya mata yabon alkhairi ana biyuwa da yasa ta ah, inna lillahi wa yau Allah ya amshi rayuwar wani wani na sai ina mutumin nan daga karatu ran talata masallacin nan na masjidul ilmi <coughs> misali a to kana buga misali da wani ya abin na dadi kai baka buga ko a ce la ina la da <laughs> eh <laughs> to bada ta nan shi mala baka ya ga abin ya to mala baka mutuwa ga ko mu kaunace ta ko kuma mu kaunace ta wallahi sai mu mutu sai ce ina bawan Allah nan wanda kai karatu ranar talata na akamul jana'is ai shi ne ya ce allahu akbar bawan allah Mutumin kirki salihin bawa kai allah shi yahi mai to irin wannan kaga in ya zan mutum na aiki alhari za a yi wannan in ko yana da mugun abin da ka ci ah to wai shi na to al'ala ƙara nauyin ƙasa eh azzalumi maci amana ga karatu ga an sani ba a sani ba eh, karatun kawai ga baki na hake bai kai zuciya ba to ayyau ga sanar eh, Da yau zai ga adinai kaga ba baya alheri ba za a haɗe kenan in kula dani na allah ya martuwa? <laughs> eh ta ce wai ina mai kiran sallan nan a cikin wanda yake da sallah ha ba sabon masallaci can da an kai wanda aka ce masjidul ilmi bawan Allah nan ne a ce Allah kai mun gane shi ta ce shi ko a ce kai ina mai da din nan <laughs> eh, A ce ina masu da din nan to ina mai dan wannan mara jikin ko ina mai jikin nan wace ina mai kazan nan wace kai ina wani dan yaro wanda suna inda malam na karatu sai su yi zaune kusa gare suna zaune suna kabar bari ko ba su aka ne ba dole sai a yi haka eh, eh abinda an mahita mu mu gyara mu kawai ta ce mahita mu gyara halayen mu gyara ɗabi'unmu shi ɗai ne mafita mu ya ɗauɗa mara ya ta ya gyara halinsa kuma ya gyara alaƙa sai da mutane yanzu irin zamantakewar nan wani ne ma babu kyau amma ka jure ka yi haƙuri kada ka yi masa wani abu na cuta wanda zai iya kulle ka a zuciya ko ba haka ba to shine aka zo da wannan bawan Allah aka yi tayi masa fawsani alaiha khairan aka yi tayi masa yaban alkhairi wata taba'at abin nan unsu bil khair aka yi tayi masa bibiyarsa da kyakkyawan yabo na alkhairi faqalu sai sun ka ce kana ma alimna ya jibu lillahi wa rasulu mu dai ya kasance iya abin da mun ka sani wannan mutumin yuhibbullahi wa rasulu cikin abin da mun ka sani kana ma alimna mu dai cikin abin da mun ka sani game da wannan mutumin yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah da manzo ne kun ga yabuna na kware ko faqala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wajabat wajabat wajabat so no kenan so annabi ambaci kalmar wajabat sau da ni yake ni da wajabat sai mun jiya wa murra bi janazatin sai aka wuce da wata gawa fa usni alaiha sharra ita ko an kai tai mata mummunan yabo ana an bata ta wata ta unsu unusu lahadu sharri akai yi ta ta da da yabo na sharri cewa ga abinda ta kai wanda ba na kwarai ba qalu sai suka ce bi mar mutane suka ce da wanga mutum kana fi dinin lahi wanda ya kasance cikin addinin Allah tar da wanga mutum da ya cikin addinin Allah ga kan musulmi amma ɗabi'u ba na musulmi ba wa qala an-nabiyyu lahi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya ce ga wanga mutum wajabat wajabat wajabat annabi ya sake maimaita kalmar wajabat so uku an ambaci alkhairi ga wancan ya ce ni wajabat har so uku an ambaci sharri ga wanga ya ambata kalmar wajabat hasso uku wa qala umar sai sayyidina umar yace fidalaka fidalaka fidalaka abi wa ummi babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya rasulullah mun rabi jinazatin an wuce da wata gawa fa usni alaiha Aka yi mata yabon alkhairi faƙulta kacce wajabat wajabat wajabat wa murra janazatin an ka wuce da wata gawa fa utuni alaiha sharran aka yi mata yabon sharri aka yi ta yabonta da sharri kuma kacce faƙulta kacce wajabat wajabat wajabat shin me kake nufi don mu kalmar gada ka faɗi ta wajabat ta ɗaure muna kai kamar da mu ma yanzu nan kan ya ɗaure aiko eh tunda an ce ma wancan bai alheri wajaba kuma an ce ma wanga mai sharri wajaba to sahabbai kansu ya daure sai da na Umar radiyallahu anhu ya yi tambaya ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man asnaitum alaihi khairan wanda kun kai masa yabon alkhairi wajabat lahul jannat ina nuhin aljannata wajaba gare wa man asnaytum alaihi sharran wanda kun kawa yabon sharri kuma wajabat lahun nar wuta ta wajaba gare shi kun gane ku wancan da an kawa yabon alkhairi aljannata wajaba gare wancan da an kawa yabon sharri wuta ta wajaba gare shi yace al mala'ikatu shuhada allahi fis samai su mala'iku su ne shaidun Allah a cikin sama mala'iku su ne shaidun Allah in sun ka da shaida ga mutum cewa mutumin kirki ne to har wurin Allah mutumin kirki ne wa antum ku mutane shuhadaun fil ardi ku ne shaidun Allah a cikin ƙasa duk wanda kun ka ba shaidan ƙwarai ya zanna ƙwarai wurin Allah duk wanda kun kawo ya bar sharri to a wurin Allah ba mutumin kirki ba ne an gane wannan ko an tun shuhada Allah fil ardi an tun shuhada Allah fil ardi manzo Allah ce ku mutane ku ne shaidannun Allah a cikin ƙasa ku ne shaidannun Allah a cikin ƙasa kaga wannan hadisin akwai ƙara zaburarwa gare mu mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu wajen mu'amalanmu da mahalicinmu da wajen mu'amalanmu ma da mutane domin mutane suna yi mutum kyakkyawan fata in yana aiki alkhairi kai da ganin rasuwar wani taron jama'ar da za suna wurin nan kai ka san mutumin kirki kuma alaka sai da mutane tana da kyau ko ba haka ba duk da ana samun wani ko da ba mutumin kwarai ba ne ya zama na 'yan uwa ne ke da alaka da mutane alaka mai kyau sai mutane su ta yi da yawa saboda ni alakar 'yan uwa ne da mutane yana faruwa ko bai faruwa so da yawa za ka ji an fito wallahi bar ne mutane mutu don wani ne amma wallahi mu don wani na ba mu zuwa don bai da halin kwarai kaga wanga yi mishi mi mummunan yabo Allah ya kare to saboda haka wa fi riwayatin a wata riwaya wal mu'minuna shuhada'ul lahi fil ardi mu'minai sune shedannun Allah a cikin ƙasa kenan anan ana maganar yabo da mutum zai samu daga mutane ba kowane cikin mutane ba mutanen kirki aka nufi. idan ana ta yabon mutum sai zan ba mutanen kware ka yabon mutum ba ba nagartattun mutane na ka yabo ne ba to ko da ya mutu wannan wannan yabon inda yana fitowa ne daga bakin mutanen da ba na kwarai ba to wannan ba zai sa a ce wai aljanna sa waje ba gare shi kun gane tun daga wagar wayar ta ce wal mu'minuna shuhada'u lillahi fil ardh muminai su ne shaidannun Allah a cikin ƙasa inna allaha mala’ikatu, Allah yana da wasu mala'iku ku saurara jama'a ku ji Allah yana da wasu irin mala'iku tandiku ala alsinati bani adam waɗanda suke magana ta harshen ɗan adam jama'a muna ganewa akwai mala'ikun da suke magana ta harshen ɗan adam za ka ɗan adam yana magana amma ba shi ke magana ba mala'iku ne suke magana amma mi ta harshen ilan masarar kokon gani kawai misali mutum ada iska yana da matsalar jini to sai ka ji yana ta cikin wasu maganganun da bai saba ba ba a san shi da su ba za ka ji mutane da can mm, ba wane na ba wane waga kalamu da kai towa baki ne ba a ce ta ka gani aljannu ne suka biyo ta sa suna magana to haka nan mala'iku za su biyo ta harshen 'ya'yan adam sai su sa mutum yana yabon mutum ko da ba su da shiri rasu mana abokar girman ga wannan allah ya ji kansar gawara akwai mutanen da sanannun mutane ne ba su san malam an san su suna biya mazauna mazauna suna aibanta shi suna ce mai ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kware ba ne mugu ne amma sai ga da malam ya rasu sun sake biyan mazauna mazauna suna yabon malam da alheri to kan yanzu muna yadda da suna ka magana eh wa aka magana ta bakin su mala'iku mala'iku na ke magana ta harshen ba su ba ne saboda mutumin da ga ya aimanta ka da ranka da sharri har kusan karshen rayuwarka bai kaunar ka dukkan lafazin da bai zuwa baki ne in dai game da kai ne sai sharri to yau ka ka mutu ya zo cewa yana banga da alkhairi wala kai kasan karya ya kai wala wata ya eh, wata magana ya faɗi wata magana to wannan ya ƙara gasganta mana cewa lalle mala'iku tandiku ala arsalati bani adam bima fil mar'i min alkhair wa shar ga abin da ke ga mutum na alkhairi ko na shar saboda haka wannan hadisi mun fa'idantu da darussa masu yawa cikin shi na daga cikin darussan da muka fa'idantu da su a cikin wannan hadisin ne idan ana son mutum ya gane abu ko ya ba abu muhimmanci to ana iya maimaita mai shi so ɗaya ko so biyu ko so misali malami yana karantarwa makaranta ai kaga daga cikin abin da ake so yayi in ya karanta mu ɗalibai abu ya maimaita musu shi aƙalla so uku Kuma haka ba yana daga cikin alama da ke nuni cewa wannan malami ne kuma ya sami ake cewa malasa kuma da wannan za ka ga har bai zaure in kana karatu kana farkon karatu irin masu karatun littafan ƙasa zai haka in kana karatu malami sai ya maimaita ma abin da haso haka da kuma haka ba ne duk wanda ya zauna zaure ya san da haka sai haka yan malami ya kuma babban malami sai ce iya kai karshe sai ce a maimaita mai ce a koma jaje a maimaita kuma a maimaita mutu hasu saboda ni saboda faɗin abu a maimaita yana da tasiri wajen rikewar abu ga wanda kake son ya rike abu Allah ya samu dace sannan wannan na nuna mana mutahi tsaye mu zama mutanen kwarai duk wani abin da zai jawo a yi maka mummunan yabo eh duk abinda zai sa aima ma mummunan yabo na magana ko na aiki ka guje mata. domin mummunan yabo idan yana fitowa daga mutanen kwarai to yana wajabta mu mutum shiga wuta kamar yadda kyakkyawan yabo in yana fitowa daga mutanen kirki to wannan alama ce da ke nuna mutumin nan zai dace da aljanna sannan mun ba to da cewa ashe don wani mutumin banza eh wani sha-sha-sha mutumin banza ya rasu sai mutanen banza sun kai ta juyayen mutuwa sai suna ta eh, shiga damuwa wannan bai nuna cewa wannan mutumin ya samu cikawa cikawa saboda min wa'anda ka yabo ne ba mutanen kwarai da ba yan uwansa ne mutanen banza Allah ya sa mu dace asani hadisi na biyu an abil aswadi ad-daili qala yake cewa yace ataitul madinata yake naje madina wa kada wa ka biha mardu ko da je madina rashin lafiya ya afku a cikin madina ko da ya je madina ashe suna fama da wata alloba ko wani rashin lahiya amma in kukula a nan bai san da suna fama da rashin lahiya ba sai da ya je garin sai ya gano mi ashe garin ana fama da rashin lahiya don inda a ce ya san da suna rashin lahiya bai zuwa to bai sani ba to ya riga ya je garin kuma ya sanar da garin suna rashin lahiya kaga yanzu maganar dawowa ko bai yiwa ya dawo to ne yake cewa na te madina wa kada wa ka a mardun rashin lahiya ya afku ga mutanen madina wahum na mautan zari'at suna mutuwa mutuwa ta gaggawa mutuwa zari'a haka ɗai kun zauna tare da mutum kun yi sallar magariba da shi an gama sallar isha'i da shi can wadda ta yi aka wayewa sai a ce maka aiwa ya rasu kaga ta zo ne mautan zari'a mutuwa ta hujju'a ko ta zan mutuwa hujju'a na faɗa na ce ita mutuwar hujju'a da ake cewa ba wai ana nan yadda mutum ya yi mutuwar hujju'a bai gama lahiya ba akwai mutuwar hujju'a da mutum zai yi kuma ya gama lahiya misali mutum na yana lahiya lau ga muna muna zaune tare da shi ana cin karatun kawai sai ɗaya haga yana maɗa ciki shi na ƙudi yana can kai na asibiti ciki na ciyo ya kai jama'a muna ji jama'a ciki na na murdawa jama'a ban da lahiya sai aka sallaba ya gaje da shi asibiti can zuwa karhe tara sai aka ce ai bawon allah nan da an ka ɗauka ana karatu ai yara shin wannan mutuwa mutuwa ce ta hujja kuma mutuwa hujja ba ce to yanzu ana nahi ya yi mummuna cikawa ko ko ya yi kyakkyawa cikawa ya yi cikawa saboda idan Allah amshi ta ina sanadiyya ciyo ya zo mai wurin karatu kuma nan ne Allah karanci ta hayyata tazo to kaga irin wannan za a ce yayi mummuna cika to ko da yaje Madina ana mutuwa saboda rashin lahiya ana saurin mutuwa yace fajalastu ila Umar bin Khadda sai na zauna inda Umar da Khattab radiyallahu anhu famarratil janaza famarrat janazatu sai ga wata gawa an wuce da ita fa usni ya khairin sai an kai mata yaban alkhairi fa qala umar sai yadda umar ya ce wajabat wajabat ta wajaba gare ta fa qultu sai ce wa ma wajabat ya amirul mumini ya kai amirul mumini me kake nuhi da wajabat qala sai ya ce qultu kama ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar ya faɗa kamar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin ma karanta da su ayyuma muslimun shahida lahu arba'atun bi khair Dun mutuman da mutum hudu suka shaide shi da alkhairi ku ji wannan maganar fa Dun mutuman da mutum hudu suka shaide shi da alkhairi da khalafullahu jannata Allah ya shigar da shi aljanna shaf mutum hudu in kan rasu aka sa mutum hudu sun shaide ka da alkhairi to wannan yabon da sun kai mana alkhairi zai sashi ko Allah ya shigar da kai aljanna ƙunna ta hadisi ya ce sai ni ce wa salasatun hadda mutum uku ƙala sai sai na umar ya ce wa salasatun hadda mutum uku ƙunna sai mun ga ce wasu nani hadda mutum biyu ƙala wasu nani sai ce eh hadda mutum biyu wannan Roma akwai daɗi ko eh wani kan gaskiya bai samun jama'a da yawa amma wani na da mutum hudu wani bai iya samun hudu yana iya samun mutum uku wani na samun biyu to ko mutum biyu suka dai ka da alkhairi suka ce wannan nan mutumin kirki ne to wannan mutumin wanda ya samu wannan adakalahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna sanadiyar wannan yabon da mutanen alkhairi suke wa mutum sun malam na alwafil wahili amma ban tambaye shi game da mutum guda ba ban ce mai shin hadda mutum guda to ba tambaye ba to ke kenan yanzu ne magana mutum guda da ita ba a kawo ta ba hmm? wannan shi ne hadisi na nawa hadisi na biyu in kun duba wannan hadisin na biyu ya haskaka muna wasu abubuwan da wancan hadisin bai haskaka muna ɗayan zuwan ga hadisin ya nuna cewa ko da mutum hudu mutum ya samu sun kai mai ba alkhairi Allah zai shigar da shi aljihar mai tambaya ya tambaya ko su masu tambaya cikin safi suka tambaya shan hada mutum uku ya ce eh hada mutum uku ya ce hada mutum biyu eh hada mutum biyu to amma abinda ba a tambaya ba har da mutum guda ya ce to ban tambaye shi har da mutum guda ba duka dai wannan yana nuna muna tasirin kyakkyawan yabo da mutum su samu yasa wallahi jama'a sai mun yi haƙuri mun jure mun kyautata alaƙar mu da jama'a alaƙar ka da jama'a ba za ta yi kyau ba sai alaƙar ka da Allah ta yi ziyar da mutum ke ƙoƙarin alaƙasa da mutane ta yi kyau yana ƙoƙarin gyara mutane zuciyar idan alaƙasa da Allah ba ta da kyau Allah ba zai bari mutane su yabe ka da alkhairi sai ya zama na kanima mutane alkhairi amma saboda alakar ka da Allah ba ta da kyau Allah bai bari mutane su wada alkhairi to jama'a menene amfanin mutum na alkhairi ga jama'a ko ba haka ba amma yana shirka da Allah yayin wani kaga aikin banza na haka saboda haka shi yasa kuma jina ce muku farko alakan mu da mahalicin mu take kowannen mu yayi kokari ya gyara alakarsa da Allah idan ya gyara alakarsa da Allah ta yi kyau to yayi yi ƙoƙarin kuma gyara alaƙasa da iyali ne in yana da iyali ya yi ƙoƙarin gyara alaƙasa da mahaifa ne ya yi ƙoƙarin gyara alaƙasa da ‘yan uwa ne ya yi ƙoƙarin gyara alaƙasa da makwabta ne ya yi ƙoƙarin gyara alaƙasa da abokai ne waɗanda yake mu'amala to idan Allah ya taimake ka irin wannan ka same shi kan to kai kan gaskiya kakan ta yanke saka Allah ya samu dace wannan su ne hadisai guda biyu sai hadisi na uku alhadisu salis hadisi na uku mamin min musulmin ya mutu annabi ya ce babu wani musulmi da zai mutu wa ya shahadu lahu arba'atu a samun mutum hudu su ba da shaida game da wannan mutumin min ahali abayati jiranihi na daga gidajen makwautansa al’adini na kusa da shi mutum ba zai rasu ba babu wani musulmi da zai rasu sai a sa mutum hudu cikin mutanen gidaje na makwautansa na kusa da shi ba su ba da shaida gabe da shi annahum la ya'lamuna minhu illa khaira su ce su kan. ba su san wani abu game da wane ba sai alkhairi illa qala Allah tabaaraka wa ta'ala fati sai Allah dauke sarki ya ce qad qabiltu qawlukum sai ce to shikenan qad qabiltu qawlukum na karɓi magana. ba kun ce na kwarai bane ka mutum hudu gidajen da a kusa da kai gidaje daban-daban gida hudu ba cewa aka duk gidan kowa su ya yabe ka da alkhairi ba in dai aka samu cikin gidajen da ke makautaka da kai cikin gidan kowa ne gidan an ka samu tun guda suka kai hudu suka yi maka yabon alkhairi su ce ba su san wani abu gaba da kai ba in ba alkhairi ba shi ko sai Allah subhanahu wataala ya ce kada qadintu qawlukum na kabi zancen ku au qala ko kuma yace wato kada kabirtu bi shahadatukum na karbi shaida ku da kun ka bashi eh kada kabirtu bi shahadatukum na karbi shahadaku wa gafartu lahu ma la ta'lamun kuma na gafarta mai abinda ba ku sani Allahu akbar na gafarta mai abinda shi kai wanda ku ba ku san da shi don Allah jama'a wannan hadisi ya kare mana wata allura ko ya kara mana wata allura game da kara alaƙan mu da na kusa da mu duk alherin da za ka yi fara da na kusa da kai duk alherin ka kana ta yi can amma na kusa da kai ba su san da alherin ka ba ba su more ma ka ba wala ka shiga matsala don ran da kan mutu ba shaidar gidan da an nesar kai ake so ba shaidar da ake so shaidar gidan da ke makwabtaka da kai na dab da kai ni yanzu na san gidan da addab kai ba ka ba ka sani ka san gidaje hudu wayanda addab da gidanmu wayanda ake buƙatar kai iya kokari ka kyauta alaƙa da su irin su ne ya araken nan da aka sayi ran juma'a dan wani abu na makwabtaka an sayo irin wannan duk ɗauka ka aika makwabta sai haka har ɗiyan makwabta na oyoyo oyoyo baban suwa na ya dawo baban suwa na ya dawo amma wallahi wani baba in ya dawo ko gida ne ba a murna ni kun gace eh eh ko eh wai wani na ya taimaka ta wata birni da ya ta birni sai ga da mutanen ɗiyan uban kai maɗiya ne ya siyo abubuwa na kwalama kamar yanzu ba irin haka kai malam yanzu ba ga mun gama karfin su kuma yi karatu ba zan na gida kamata a yi rika 'yan kwalama inda hali koko inda hali ko naira ɗari ta ko naira hamsin ka sai ɗan cingam kana zuwa gida an yara sai sheku ka miƙa amuwa ka miƙa amuwa wanda ya kwana a ajiye mai haddasa yi sai a ga yara wani lokaci ba su ma bacci sai ba ba ya dawo sai to ku ku kwanta su ba mu kwanta Eh, sun san roman da suka samu da ta da shi eh, ba ba ya dawo to irin wannan na mai shi wannan bawan allah da ya zo birni mutanen karkara ne ya zo birni sai ya ga wannan mai gidan da ya sauka gida ne yana sai kwalamomi yana shigowa da su gida yara na tsalle suna murna shi ko da zai da garinsu sai ya riga dan kullum burodi dan burodi haka dan tsit ba wani burodi ba sai ya ce da shi sai ya saka ko ba ba ba ba sai ce babu gare ku ko shegi eh babu na birni kun gano ga gara eh babu gare ku ko shegi eh dan ai babu na birni wai abin da gari baban kula yana birni mai sai mutiya ne malaba iri iri shi ku ga har yanzu bai to ai ai kokari wallahi wani ko kwalama bai rika komi bai zuwa da shi gida shi yasa matasa ku ji da kyau ɗabi'u akwai wasu ɗabi'un da mutum zai gani ya gaji uwayensa da su ya kamata irin waɗannan ɗabi'un mu ma mu dinga yansu ga ɗiyanmu mu dinga yansu ga ɗiyanmu ni yanzu kaga da nake magana da na san da muna 'yan yara babanmu in zai ci abinci sai ta duk wanke hannunku muna yara sai ta ku wanke hannunku ɗaiɗai ku waɗanda adadin shekarunmu gidan ko daga wani ɗaki kake sai ta ku wanke hannunku in mun ka wanke hannunmu sai ta to ku ci mu ci kaga wata ɗabi'a ta wadda yanzu da waya a yi ta wani lokaci kuma sai ya ta abinci ne muna zaune muna kallo amma sai ya raga muna ta ci to ga haikwaci saboda yaro na son abincin baba ne to kada da dage mu daga maudu'in mu bari mu dawo dai ga asalin maudu'in da muke magana wanda da yake nuna gyara alaka da gidajen maƙwabtaka, ka samu candidate na mutum hudu su kaga yanzu wani aiki jin aiki ya same su ka gane yanzu na jan aiki ya same mu kai yanzu saboda Allah a makwautanku gidajen makwautanku kana ganin da gidan wane da gidan wane da gidan wane da gidan wane da a kusa da kai na kusa da kai anya kana da kadar gidan nan wanda ya ce eh, in ba ka da shi to ai akwai hilin gyara koko tun da Allah bai riga ya amshi mu ba yi kokari ka kulla alaƙa da wani gidan ko dai da mai gidan ko da ɗaya na kyakkyawa da akwai wanda duk abin da haka mai na alheri bai damu da kai ba in ka gama da wani makwabci in bai jin alherin sai ka dinga yi ba 'yan yara ne 'yan ɗiyar ka dinga yi musu alheri ko ka dinga sa su mata matan gidanka suna yin alkhairi ga matan gidan ba kai kai ba amma dai tunda matan na ganin matanka na ɗauka alkhairi su kai gidan to wata shaida ta da ka nuna cewa ran da kan rasu sai mata ne sun ba da shaida kai mijin suwan ce mm, ya rasu ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an rasa mutum namiji nagartaccen namiji namiji mai kudawa da iyali namiji wanda a tsaye ga gida nai za ka ji ana hudu da shi yasa irin makwata su aiko wata rana roƙon miya miya gada ka gani kana cikin gida ka aza hada ni ba san da biya ne ta roƙe roƙen miya kai ba na lura kata ba ko na lura kata ba na lura kata ba na lura mata ka bar su fi abinsu yana yiwa gidan nan akwai mai juna biyu wadda ta zo gidan ita miyar ta yi miyar irin waga gidan mata haifi gidan kadadi amma ba ta iya shanta amma ta zo gidanka ilan wata lalura sai ta ji wannan karshen miyar ya buge ta ta ce don allah ku ta gidan suwanci ku ce a ƙyanmi miyan nan tasu manzan allah ya ce ka miyar gidanka ka yawaita mata ruwa wata ahaddi ranaka ka raba makwabtanka mu da mun ka tashi rayuwar karkara yanzu na mun ka lalace mu amma tarbiyyar da mun gani ga uwayenmu da kakanni makwabta duk gida an kai abinci sai an yi yan malmalan nan an samiya a aika makwabta ko sun yi abinci eh eh to ku jiga da biya. in nama an ka dawa gidan nan kuma haka za a zo a yi dan tsuli-tsuli haka a ce ka ta mai kama gidan suwanci mai kama gidan suwanci mai kama gidan mai kama gidan suwanci to duk yanzu in tambe ku nan galibi yawon birni ana haka nan wasu samu sai ga layako eh eh eh eh gaskiya ne ba a gane eh

to to to wanga magana baba bari in hade ta mutane su tsaya abinda uh, da cije ke magana yake cewa su a lokacinsu wannan da cijen da yake magana shekara da zamu cewa saba'in eh, ko tamanin shi mai maganar nan ya kai shekara tamanin ko saba'in da wani abu zuwa tamanin to kuna ji shi na ya ce su a wancan lokacin saboda kyakkyawar alaka da makwabtaka in aka zo kowa zai hito da abincin gida ne a hito bakin kohar gida to duk wanda aka gaza hito da abinci ne ba to sai a zo a kidaya mata nawa a gidan mata nawa a wannan gidan nashi to wanga abincin da an ka tara na mutane shi za a zo a kwatanta in mace ta sai a ɗauki kwano uku marmala uku ke na takwannan abinci a je a kai wasu gidan nan a ce ga sauran su ka shi wa rayuwa mai kyau mana sama mu yanzu ha mu yanzu kurmumus aka kurmumus eh yanzu garin ga yan kace ka zagaya nan da ya unguwa ga yanzu ka a ce wani wuri yau a ce ka zagaya ina na yau don kada jin yunwa ina na mazaunin da mutane ka fitowa da abincin su ci ina jin su yayi waya ban ce babu ba amma kun san mazaunin wada a'a yanzu na kalubalace ku mazaunin ku wada mazaunin an yi shiru an ce babu shi saboda ba mu san shi ba yanzu ka kama tun daga nan haka kai karshen titin ga ba bayi ba mun tsammanin akwai garkar da za ka isko makwauta sun hito da abincinsu suna tikarwa wannan duk yana daga cikin abin da ya sa yunwa take ƙoƙarin halaka saboda mi babu taimake ke da yawa mu kwaji wani ya ce wayo Allah ta ce a ah, nima wayo Allah wai kuwa wayo Allah ina hikar yiwa duk mu haɗu wai mu duk ba mu da wallahi duk sadda baka da wani Allah ya bashi to Allah ya sa mu dace muna lokaci ku duba muna eh lokaci yayi to a bari mu dakata nan in Allah ya gwada mana wani sati sai mu tashi wannan hadisin na uku din nan wanda mun karanta amma mu sake mu mai tashi sai mu bi da karatun da shi mala ya ambata abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah shi ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce